yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da amfani, sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi. Tare da ni Hadiza Kyari. A duk ranar Alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 27 ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu magana ne akan cutar HIV mai karya garkuwar jikin dan Adam. cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa Hamza Adams a birnin Kumasi ya zanta da masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu tsinduma cikin shirin. Rahotanni a baya-bayan nan da hukumomi a Ghana suka fitar na cewa mutane dubu da uku da casa'in da biyar ne gwaji ya tabbatar sun kamu da cutar HIV mai karya garkuwar jikin bil'adama cikin watanni shida tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuni na shekarar 2022 a Ghana. Wakilin Hamza Adams a birnin Kumasi ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki ya fara da ɗaya daga cikin jami'ai a sashen kula da masu fama da cutar kanjamau ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance Malama Rafiya Musa jami'a ne a sashen kula da masu fama da cutar kanjamau a asibitin Adabraka Polyclinic da ke Accra babban birnin kasar. Ta yi mini ƙarin bayani bisa abubuwan da ke ci gaba da haifar da wannan matsala ciki har da yadda hankalin gwamnati ya karkata akan yaki da cutar COVID-19 da dai sauransu. Mu muke kula da mutanen da ke da ciwon kanjamau. To, mun da muke aiki ta wannan bangare muka ji kamar HIV nan ciwon kanjamau ya hau zuwa 23,400 195 fadin gaskiya mu aka dai bai bamu mamaki ba don kullum da zan muka je aiki muna gan karuwa da yake karu amma da yawan da suke different department da country nan garin duka su ya ba su mamaki don inda ciwon covid ya zo cikin a garin ga ciwon covid ya zo garin ga da duniya duka baki daya kuma an manta da ciwon kanjamun nan mutane da yawa na zama ciwon kanjamun nan ba shi nan kuma amma so ciwon kanjamun na nan kullum dai na karuwa yake da zan ka doke a asibiti na akanga wuri na ba babban uri bane polyclinic da mun san kamar level B ne ya ka ce level A hospital shine regional hospitals da teaching hospitals a mezo shi level B hospital shine su polyclinics ga sannan level C ne su health centers da chips compound to ni na polyclinic polyclinic da nake sunan sharabaka polyclinic so uri na wanda ya san wurin duk ya san wurin ba babban wuri ya ga bane amma from wannan january zuwa june nan kawal sabobin cases da muka samu ya fito 200 banda wanda muke da sun da ke kai magani sun fi 1000 wato sabunan muka samu ya karu da tsofin mutanen da muke da sun da suke da ciwon kanjamu ya kai 200 so from experience na kanga kullum dai ko kowane shekarar duka ciwon kanjamu nan karuwa yake ban tuna da wani yiyan da na gan ya zo kasa ni na ga ma kaman the whole population amma da garin ya yi doki shi one after the other a publish ya kacin mutanen da ke da ciwon kanjamu ina far maka brada na da ya fi wannan namban da dr stephen aisiado wanda ne. programs coordinator STI and HIV control program a cikin Ghana ga. Na ran ke rage malama Rafiya Musa me kike ganin yake haifar da kan wato wannan cuta na kanjamau a wannan lokaci? Banda wanda muka tun sani a ce mace da namiji suka hadu ba ba su kondom ba wanda ke da shi gaskiya ba dan wani eh, junan shi ko junanta na biyu kuma mutane da matan da ke kwaɗayin dan wayen su matan da ake kansu lesbian ko kwa mazan da ke kwadai eh, dan su maza su ma homosexual sun ga ko gay sun ga na uku kuma yanka an kefa mu da yawan mu da mazan mu nan kuma zuwa babin shop da yawa ba su da mashin kansu Ka ga mutane da yawa cikin Ghana da African countries da yawa mun gan brothers na wani na yawo suna yanka an kefa mutane da yawan su na kwana wajen ya zo shiga nan ga ka banta ne akara haka ka je nima eh, bakin masallacin nima masallatan mu da yawa kakan su da yawa suna kwanciya ya wuri mu tambaya kai mu kamar me shi hanke fon wani in karfunan shi yayi jini yana share da fo mu kawali me ke gwada kaman share wanda yayi na yayi da kyau ya kamata kai gida ya dafa amma shi tun da bai da wurin kwana sai na sai dafa karfunan shi suna banda wannan kowan mace yanzu yar matan mu da ko na son iPhone ki ya je ki aikin iPhone kike nema ki sai abinki amma da wannan na depend kai mazan mazan ga kuma ba su aure ki ba dole sun nemi wani abu wurin ki sanan su yi ne su bayar wannan abu shine shine sex duka ko yaya yake musan kamar yusun condom yusun condom ba 100% ba 99% meaning there are chances kamar condom yayi mai yayi fashi isa mata uku ko shida ko furu ko biyar na mai shi ya gera ya aje they have sex da su dukan ga ko ya kan gudana da HIV wannan mai shi condom ta yi fashe ko kuwa ya sunan shi mai shi bai use namijin bai use condom ba definitely gudana da shi aka dai raba ma dan wayen shi Mata matan da suka sauran duka na biyar kuma musulmai mu da yawan mun san suna ne maza sun yi su kare mata amma da yawan wannan ne shida matan shi nan guda biyu uku dai a na fudu na uku duka bai sun haifi yaran su duka sun gama yanzu ka je kana da ciki duka aka test HIV ana test so biyu sannan mace ta haifu amma da yawan su sun yi wanga test dusa ba su da shi sun haifi yaran su lafiyar maybe mace na furna da ka kara ko na biyu na uku da kaje ka kara yaro ta zo tana da HIV ba ka san da zama ba cikin ciki ta je ta ka test tana da shi kaga mijin nan tun farko don ba yi test sana ka yi aure ba tuna ya tun hadu da ita har ta yi ciki da is high probability kamar ya yi ne. ya samu aka kuma ya tun hadu kuma da mace na farko kuma yasa dole ita kuma ta samu ka kaga yanzu haka da mutum guda ka dake da shi take zuwa cikin auren fa yanzu wannan mijin nan kuma na da mata uku inda ta shiga cikin auren ta hadu da shi shi ma ya raba matan shi duka so instead of one person yanzu mutane wasu suka samu azuma mutane biyar aka kuma tan da yawa kuma suka je hospital aka gani in suna cika aka gan suna da HIV ko ciwon jamun da aka ce su zo su karbo magani da yawa na guduwa suka gudu ba su komo shi ranar haifuwa World Health Organization su suke duba lafiyar mu duka da ciwo duka gidan duniya su suke duban so sun kawo project MTM PMTCT wato prevention of mother to child transmission of HIV me sa ka kawo wanga abin da sa ka kawo ne kaga HIV nan stage sun shi fudu ne stage 1 of HIV nan ba symptoms wato ba abin da dai gwada ka gane kamar wannan da HIV mai shi lafiyar shi kalau kamar wanda bai da shi ka fahimta na yasa symptoms sanan mu ce fara gan symptoms nan from stage 2 stage 3 zuwa stage 4 na muke kiran shi AIDS E sawon ya yanzu yana da juna biyu ya raga ka gane mai shi na da shi shin an yi testing in ba yi testing ba you never know to aka yi test aka fado mai shi tana da shin nan mai shi na fa kamar idan kuncin na da ciwo ko ban da lafiya ya kamata yi mai in feel wani signs ko symptoms da ke gwada kuma ban da lafiya amma gani ban feel komi ya da ku fari kamar na da HIV abin da daka fari duka ba su fahimta ta ga shi mai ce bar zuwa hospital ranar zaka koma ka gan mai shi shi ranar naku da yayi ya shiga yasa in yin shaka na in wannan dide mai shi zuwa iphone na it's highly possible kamar baby na ya tuni ya tuni samu ko ko uri aihuwan nan during labor nan baby ya yi samu ko ko urin breastfeeding amma da mai cikin ta fahimta ta fara shan magani tun lokacin da aka gan kamar tana da HIV ne da ka ta iPhone nan ta samu abin da muke kiran shi undetectable viral load isa aiv ya baby na yayi ne ya samu ciwon kanjamu yasa yanzu eh, ya son shi solution da muka kawo ne an train midwives duka akai HIV ga magungunan nan yasa zan wani zuwa tineta yana da HIV duka wurin nan no midwife ta yi mai ta counseling ka so wani zuwa tineta yana da HIV duka wurin na no midwife in time me shi magana ta fahimta anyan da ake samu, shi da abin da yasa ta samu da yanda da ya protect baby da ka ta samu yasa wurin nan no fara mata magani amma da nan za ka yi test satinator na ka gan kuma me shi na da HIV nan an ce ka je ART unit ka karbo magani wannan ne da yawa ba su yi me ba su zuwa she su gudu amma PMTC tinga an kawo ne su a make sure kuma babies da ke cikin cikin iyayen da ke da HIV ba su yi me ba su samu sai dai maryam musan ta kara da cewa gwamnati bata ta cimma manufofin dakile yaduwar cutar kanjamau na hukumar lafiya ta duniya wato hu bisa dalilai da dama ciki har da sakacin wasu ma'aikatan kiwon lafiya ganan gan da muke addinin mu ya sunan shi musulmai na da yawa haka kuma ada eh, religion nan kuma suna da yawa Sasu su duka kuma ba wanda ke yadda da mutanen da ke kwana da yan kwana da junan su da karuwanci mu dukan mu addinin mu bai bai yadda da wanda bai sa kaga mai shi ya zo asibiti sai dai zo karba sabon magani A ka suka iske ne nursing da sake put profession ta gefe ka ganshe mai she fara yana ma mai ba treat patient nan da kyau yasa dai wasu suka je ba su komo kuma yasa na fahimta eh, daga cikin abubuwan da ke sa eh, ake fuskantar matsala wurin magance yaduwar wannan cuta shine waɗanda suke ɗauke da cutar in suka iso asibiti ba kulawa da su yadda ya kamata aiwatar hakan ke sa suke wato barin asibitin mata komowa na mutane da na fari maza masu kwan da maza da karuwan nan kasan addini addini mu na islam da christians ga su duka mi mu duka mu ba mu kaunan wannan abu isra'ilin mai shi ya zo karban magani akan ga da yawan su ka ganin instead of su duba mai shi ya wuce nan sha fara dibiya ya sunan shi sura suran da ke cikin qur'an da hadisai sai wasu yan christians na ko su fara suna quote bible quotations abubuwa amma musamman mai shi ya zo karban magani ne tare da kanjamun nan ne mai shi bai zo kaman ka preach mai ko kuwa ki fara. avoid mai kamar lifestyle da kake lead bai da kyau kowane abu ya ka fahimta na sai yana bari da yawan su idan suka wuce ba su ne ba su komo musam kuma kamar mai shi ya wuce da shi spread ne fa amma mai shi na kai magani yana da wuya kamar ya doki kanjamu nan ya ba wani because idan kana kai maganin kana shan shi da kyau akwai wani test da ake yi a duba yakacin kwayoyi a cikin jinin mai shi ana yayi ma wasu wannan test results da ke fito na gwada kamar kwayoyin nan ba su da yawa isa machine na ma bai ya detect kamar suna nan yasa wannan stage ake kiransu wani tattable stage da wannan stage mai shi bai ya doki kanjamun nan ya ba dan shi ko kuma masoyan shi sai dai ko ma'aikata na kiwon lafiya musamman sashen kula da masu fama da wannan matsala na kanjamau suna da irin kalubale da suke fuskanta malama rafiya musa ta mini ƙarin bayani ciki har da karancin kayan aiki. Na farko kowane hasbitin da daka je, ina gangana nan ga duka hasbitin da ke da babban wurin da ake duban masu wanda suke da ciwon kanjamu shine Kwalebu hasbitin da ke Accra. Do wurin ka suna da babban ginin da su suke duban yan kanjamu zalla. Bannan wannan kowane hasbitin da daka je duka kaga wani karamin lungu an ba mu mu ta duba yan ciwon kanjamu. Idan ka zo ofisi na kan ga bai da girma karamin wuri ne amma wurin nan wanda ya zo sabon na samu new case duka wurin da nan zama ma mai shi magana wankon ya zo dai zai karbo magani wurin kuma dan wanda ni da take eh, office da take ta na ita ma ta ta duban waranda suka zo da su zo karban magani dai ni su wuce aka kuma ne wanda zo yi testing wurin nan ne saka nan kaman abin da na kashe yana da ban kunya mai shi na na fun nauyi ya zo hospital don dai za a doke shi kaman ni na samu sabon mutum da nake ma mai shi magana cikin office dan wani kuma na duban wata daban kuma da ta zo karban magani in sun san junan uwa guda fa me dai faru ka gan she k'a kunna da ba privacy ek mata kowa dai ya samu privacy a dokin mai shi kada ya shiga cikin daji an duba shi an kare ya fita sannan sabon mutum ya yi mai mai shi kuma ya shigo na biyu duniya duka united nations ya kawo wani go ana ka gan kai research ka wani abu ana ce 95 95 95 wato me kenan wani abu ne da aka aje aka ce kaman by 2030 mutanen da ke da hiv duka su 95% of mutanen da ke da HIV su san suna da shi. Ya da ya chief wanga. Wato na fahimta eh, kafin shekara 2030 kenan masu dauke da cutar kashi 95 su san cewa suna dauke da wannan cuta ko ba haka ba. Oh, na'am, ya da yi a gane. Ai she an yi testing ko ba muna garin ga most of the time an fadi maka kuma kayan da dai da shi test nan ba shi nan. An short the whole Ghana ba wani. Yasa wannan lokacin ka samu mutane kamar 20 ko 30 sun zo su yi test. Ba ba testing green kit ya kenan an sun wuce a cikin sun wani na da ciwon kanjamau mai shi ya wuce da shi. madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe za kuma mu koma domin jin ci gaban tattaunawar abin da dai bari mu yi test mu gane kuma mai shina da shi ko bai da shi nan kasan hiv test na free ne isa supply da muke samu duka kayan aikin mu da shi duka muna sa government ke ba mu samtan ka je medical stores sai da aka ka karbi kayan aiki a ce maka ba wani na biyu kuma maganin da kan kanshi muna mu short magani kaga mutanen da suka samu wannan na maka kwayoyin karfin shi ya zo kasa wannan mutane suka zo karfin magani duka ana ba su tsakanin wata uku zuwa shida don suna lafiya amma muna muna yin mu mu shot magani mutane na zuwa clinic muna ba su one one week bakwai bakwai kawai ya so kowa ya iya samu kadan kadan ya sha hal kafiya samu magani sometimes muna hospital kai wasu hospital suna su aikan mutane su su zo karban magani urin mu don me akwai shortage bai kamata inda muka kai a cikin garin ga a ce kamar ciwon kanjamu ba mu da magani da dai me dai tanye mutane ba na uku kuma tun um, 2020 this year ga shekaran ga 2022 mashinin da ake test da sha duba ko maganin da mutum ke shan mai ciwon kanjamu ke shan maganin da yake shan mashin da da yi test taruwa ko maganin na aiki ko bai aiki wannan mashin da ake yi sayi wannan test na mashin ya bata for almost two years yasa muna garin nan at least wani ya fara shan magani ya kai wata shida ko ta yi test ta gani kawai yana cin gaba ko bai cin gaba ko wani matsala ke faruwa so a sake mai magani ko kara a sake ta mutum ya sha magani ta two years ba ko one test ba ba mu san cikin abin da muke ba kamar da muke muna mai try and error ana duba ko ya yi ko bai yi which is not the best na fahimta na wannan ya zama na babban matsala nake fira da kai yanzu ga noma this year da aka ce mashin ya fara aiki mun fara jan jini muna kai kwalibu a yi muna testing yanzu kuma mun ji kuma mashin ya koma ya yi ya bata because ka doki shi an karanga di ho an karanga mashin mu guda kadai ne yana kwalibu isa hospital da ke an karanga dukan da ke duba yan ciwon kanjamu duka wurin nan kowa ke jan jini ke ne yake kai a yi muna testing sannan kuma kuma na karshe wurare da yawa izan ya sunan shi mutane suka je hasbiti ya ga inda ake duban yankan jama'a ka duba su aka kare sha koma ce su je another department su je su yi dogon layi kuma su karbi magani da abubuwa baka kuma ga ciwo da kanshi yana da nauyi a kai mutum ya zama musu kamar wani ciwon kunya ne da ba su shiga a cikin mutane yasa in clinic yi anya an yi mai shi ya zo a eh, ya zo clinic wurin nan ka duba mai shi in ka samu maganin ka ba mai shi wurin doctor ya samu ya duba mai shi wurin abin da kuma ta yi ma mai shi duka yin komi ya gama komi wurin ya tashi ya wuce ina ga wannan kuma na ta ne yana bar mutane suna yi suna zuwa hasbiti ya so su zo su yi ne a duba su isa challenges na muke da shi ke ga kayan aikin mu kayan aikin mu bai kamata a ce inda aka kai gaba muna ta short kayan aiki amma kowane rana kowane yanzu na yake magana kan mashin da ake testing da shi da ake kan shi viral load mashin ma ya birkice daga hankara to sai dai in aka ce cutar kanjamau meye abin nufi na samu dr alhaji Hassan Lukman likita ne a birnin Kumasi. Ga dai ƙarin bayani da ya mini cikin wannan tattaunawa da muka yi. Na'am, ranka da Dr. Uh, Alhassan Abdulmalik. Eh, aka ce cutar kanjamau ko HIV AIDS. Eh, me ya abin nufi? So, wata wasu kwayi ne da ake kiran su immunodeficiency virus. So, abin da yasa aka samu musu wannan suna shine domin lokacin da suka shiga a cikin jini suna ainihin attack shi immune system kwayin da ke ainihin yaki da ciwo shi ne suke attack su kashe wayannan kwayoyi. Duk mana suna karya garkuwan jiki kenan ko ba? Suna aka nan ne da bayan sun yi wannan kagan ah, jiki ya zama susceptible kowane lokaci ciwo na iya shigowa a kowane lokaci. Shi yasa aka ce immunodeficiency virus. Na'am. A kai da ko akwai wani dan gajeren tarihi haka kan yadda wannan cuta eh, ta shigo a ban kasa. To da farko dai wannan ciwo ta fara ne daga kasan America a 1979. lokacin da aka samu wanda yake tare da wannan ciwo yana tsakanin mutanen da suke aiki irin aikin mutanen annabi lut wato masu luwaɗi da maduguki masu na'am su su aka sami wannan ciwo a farko a jikinsu wannan lokaci ne aka gano cewa kamar wani abu aka na nan 1979 eh, to amma aka yi bincike binkicen nan da aka kare wannan binkicen ya fito a 1980 wannan lokaci ne aka ganar da duniya duka baki daya kama akwai ciwon da ake kiran shi HIV. Ko kaya ka nuna mana me ke haifar da wannan cuta ko ya mutum ke ya kamu da wannan cuta? To ciwo ah, wannan ah, cuta ana samun sa ne ta anya a ah, abin nan sada jini sada jini misali kaman a abin nan ijma'i na farko kenan sannan na biyu misali a ce amma yau da wuya a samu irin wannan anya shine a wani abin nan jinin wani ya shiga a ba a doki jinin wani a ba wani sanan shine eh, blood transfusion yana da biya kafin na a duba jini a yau sai an yi binciken jinin sa'anan a doki a ba wani daban amma in an event yana iya faruwa shine misali wani ya ya use eh, razor shine kamar blade ya yanka kansa ko wuka ya yanka kansa wani kuma ya zo doki wannan wuka ya yi amfani da shi ya yanke shi ko blade ya yanke shi ana ya samu shi wannan a ta wannan anya ko kuwa amma ba ba ya ba amma amma ta doki ta badiya. Na, shi sa wadan gani hanyoyin da al'umma ke harbuwa da wannan cuta to kanu mana eh, in wani na dauke da wannan cuta wasu alamomi haka zai bayyana ya so a san yana dauke da wannan cuta. Farkon alama shine ina yi kamar fiba shine a zafin jiki sa'an nan da jin sanyi Sa'an nan kuma kaman gabobin nan na ya ta ciwo gabobin mai shi ya ta ciwo nan jikin mai shi dai ta tauna nan mai shi gan kaman zufa na karo masa amma lokacin dare lokacin kwana me shi ke gan irin wannan ba da rana ko da safi ba to amma wayannan alamomi shine su somi wannan ciwo amma kuma wannan alamomi kuma ana ya samu shi cikin wasu ciruta daban to amma bambancin da ake samu ne shine zafin jiki da sanyin jikin da kake samu cikin ainihin HIV shi bai san magani ba lokacin da kake shan magani ma baka samun sauki wannan lokaci sai ka gane kamar zai yi zama HIV ne wa inama ba malaria bane ko typhoid ba Na, to mu duba HIV din yana da magani yanzu. Eh yana da magani. Magani da yake da shine shine antiretroviral drugs. Ba magani ne da yake ainihin kare wannan ciwo ba a yana taimaka ma jikin ya kiyaye jikin zuwa wani lokaci. amma bai da magani kamar gashi nan ka sha wannan magani ya kare ciwon gabari a cikin jininka ba shi nan. Na wasu irin magunguna kenan. to group of drugs ne wannan ba sai da shi waje ba samu shi waje hospital ne ake samu ake bayiwa sa'an yana nan kashi guda biyar shi uku ne amma zo an karo biyu eh, an yi wani eh, research da aka kai shi evidence based medicine shi aka karo biyu to biyu da aka karo domin uku nan da shi yake nan wasu na shan bai taimaka musu shi aka yi binkice aka karo biyu wasu magunguna uku kenan da ake sha da bai taimako ranka dare eh sunan gaskiya ba ba da anya ana bayyana shi sai dai lokacin da mai hospital an ake bayewa na'am shi sa in na fahimta yanzu eh, magungunan sun kai biyar kenan waɗanda eh, ake sun kai biyar eh sun kai biyar Na'am. Uh, ranka dade ka taba samun mai dauke da cutar HIV uh, wanda ya iso gunka na bukatar da a kula da kiwon lafiyansa. Eh, ya eh, yanayin sa yake. Eh aka ne mun samu wani ba haka amma shi wanda muke samu so yawa sai lokacin da mai shi yawo ya gano kamar yana tare da wannan ciwo domin uh, so yawa mai shi bai so zuwa hospital. To abin da ya sa Eh, gaskiya bincike wannan ciwo wasu garuruwa na afirka yake da wuya kenan ba samun da actual number of eh, infected hiv patients ba samu domin mana ba samun adadin mutanen da suke kamuwa da wannan cuta kamun wannan ciwo ba samun shi daidai domin yawansu suna gida ne ba su zuwa hospital wanda suke zuwa hospital su ake kidayawa amma wanda ba su zuwa government hospital su ba kidayawa karshe wani shawara zaka baiwa al'umma na farko sa'annan kuma wani shawara zaka baiwa gwamnati kan matakin da ya kamata a ɗauka domin ganin an rage yawan eh, harbuwa da wannan cuta sa'annan waɗanda suke dauke da cutan su kuma wani shawara zaka ba su na farko shan ce kaman ah, akwai wani kwayin da ke eh, kwaya wanda ke cikin jikin wayanda ke da HIV duka baki daya wanda ake kira shi CD4 ko kuwa CD4 count to shi CD4 count din in dai mai shi na da HIV ya kamata mai shi na da 500 zuwa sama in dai mai shi na da 500 zuwa sama an an kidaya CD4 wannan na nuna cewa mai shi na tare da ciwon amma ciwon bai damu shi sannan kuma in dai mai shi na tare da CD4 count da yake count 500 zuwa sama da wuya ya iya ya ba dan wansa shi yasa kana ka samu mace na da shi miji bai da shi a ta hospital a ji a yi goji bayan shi gadame gadame ya zo a baya domin mace nan tana da shi amma ba ta iya ta ba mijinta domin cd4 counting tana bisa shi yasa dangane da wannan duk wanda ke da shi ya kamata ya ta zuwa hospital yana kalmon antiretroviral drugs yanda za a yi kowane lokaci cd4 counting shi na bisa in dai cd4 counting nan na bisa ya bari wannan HIV bai samun karfi bai kema a ce kamar mishi ya samu eh, eh, AIDS domin lokacin da wannan HIV suka samu karfi shine wannan lokaci ne mutum bai samu AIDS amma lokacin da HIV bai su da karfi mai shi da wuya ya samu AIDS. Na dai tuntubi wasu matasa a inda na musu tambaya ko shin ya suka ji da wannan rahoto da aka fitar wasu dai na cikin fargaba kazalika wasu kuma sun yi wa al'umma ne gargadi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Modan Hajiya wa baka. Gaskiya dai batun wanga ciwo HIV ga ya ishe mu kuma ya bayyana duniya duka. Wani na nan bai tsayawa wuri daya. Yasa kai na macen nan ya kamata kai careful sosai sosai. Mijinka kuma ya kamata always kana mai nasiya ba fushi ba bane. Kai mai nasiya saboda in ya mutu Allah ya mai isabi abin da ya kawo shi inda ya sunna kai kuma dole kuma ya taba ka in ya taba ka kuma dole ka samu kai kuma zaka mutu ne ka bar yaran yaranka yaranka kuma da su saura ne Allah kiyaye komai kiyaye yana yiwuwa kuma ya taba wani oh, shi ya saura da gori ana mai gori wannan bai dace ba yasa ma kowa gargaji kowa ya kiyaye kuma ya duba kanshi da kyau sunana ibrahim Belaka ne Bullets. Gaskiya wanga labari da muka samu ya da ban kwarai saboda ya tada hankalin matasa baki daya duk wanda zai ji wanga irin wanga labari gaskiya labari ne da yake yana bar dukkan duk jikin mutum ya sanyi amma mu abin da muke da shi mu fari shine mu matasa ne kuma so tari da yawa yau matasa mu muka fewa duniya in abu zai zo irin hakan ga mu abin nan ke cuta da yawa mu da mu ba kan mu shawara ne mu kiyaye lamarin duk inda muka shiga da fita da fitan mu duka mu kiyaye wannan lamarin shigan mu da fitan mu saboda mu yau mu kare kanmu kan wannan ababen nan sa'annan kuma dokon da nake yi ga manya a muna eh, a educating mu kan wanga lamarin ciwon ga a yi matasa bayanin shi ya yake ya yake shigowa yawa ya yake yi ya samu mutum da sauransu saboda so tari da yawa mu mutane mu na zango b'a ka in ya zo wala Allah wani wuri ka gaje shi yanzu magana da muke ga ka ga samu mutane in ka tare mutane cikin zango ga mutane dubu magana ga wangar wangar foton wani mutum ma bai ba bai san me ke faruwa ba saboda rashin ba mana bayani mu fahimci mu zo mu shafa musu sunana Muhammad Sani Sulaiman Arif eh abin da kaman kiyayewa kawai ya kamata mu a matsayin mu na matasa ka saura da matarka ta fita wajen ne shi ke kawo matsala don eh, ku gafarce ni ni ba malami bane amma eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballagu balligu anni walau aya eh shi ina ganin Allah ma ce a cikin Qur'ani ba da auzu billahi minash shaitani rajim yace wala takrabu zina ko ba ka ne malam Hamza ya ce kada ku kusanci to kaga kusantar nan ke ka mana wannan yaduwar cutar in muka kiyaye Allah zai kiyaye mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ina jin sunana Alhaji Salu Iliyasu Abin da zan yi fadi ma yan uwaye na da na da kannina da yayina da na mu sa hankali ga zamantakewan mu da yanayi dai da zai kawo mana tuja kamata mu sa hankali mu kula da kanmu da kanmu cikin ikon Allah ko me zai lawani in zaka sadu da na mace akwai kayan da kake ruka kai karin kanka wani lamarin kondo, ko lamarin magunguna da ake sha shi ma ya cika yawan amfani da shi kara amfani da shi kuma sosai matsugunin masu luwadi da madugu a nan kasan Ghana sun ce dalilan da yasa ake ganin suke da yawa cikin masu kanjamaushi shine suna zuwa ana gwada su yau da kullum. Kazalika na yi nawa iya bakin ƙoƙari domin ji ta bakin jami'an gwamnati ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ke ɗauka domin magance matsalolin da ke janyo yaduwa na wannan cutar a kasar musamman wadda ma'aikata a wannan sashen suka faɗa yunkurin na wade bai haifar da natija ba sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa julie leathers gresham tare da abokin aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zara aminu fage dukkanin abokan aiki da suka bada gudumawa cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyare daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya. Ma assalam.